يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك الله تكيكونسا يومنا رانر أكدرا هدو ga watan rabi'u thani shekara ta dubu da hudu da da da talatin bakwai hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama a yau za mu shiga babi na bakwai babul yaqini wa tawakkuli babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisan da suke bayani a kan sakankancewa da Allah da kuma dogaro gare shi قال الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce, ولما راى المؤمنون الاحزاب yayin da bayin Allah muminai suka ga rindunonin kafirai qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu sai suka ce wannan shine alkawarin da Allah da manzo suka yi mana na za mu fuskanci jarraba bayan ta kuma mu ga nasara wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah ya yi gaskiya manzansa ma kuma ya yi gaskiya wa maza da hun, ganin waɗannan rundunoni na kafirai bai ƙara musu komai ba illa imanan sai imani wa tasliman da miƙa al'amari ga Allah wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce allazina ƙala lahumun nasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum haƙiƙa mutanen can kafirai sun yi dandazo sun taru domin wato ainihin gamawa da ku fakhshawhum ku tsorace su ku kiyaye su fazadahum imana sai faɗa musu hakan su muminai ta ƙara musu imani wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu ya maganta mana dukkan wani sharri wa ni'mal wakil madalla da mai tsayawa bawa in ya zamo Allah ne fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka dawo su muminai sahabban manzo sallallahu alaihi sallam da ni'imar Allah ta aminci da kwanciyar hankali wa fadlin da baiwa da Allah ya musu lam yamsashum su babu wani abin kyama wani mummunan abu da ya same su wattaba'u ridwanallah kuma suka ci gaba da bibiyar yadda Allah ta salon yin abin da yake so da barin abin da ya hana wallahu dhu fadlin azim haƙiƙa Allah ma abocin falala ne mai alwaciya mai girma ga bayinsa muminai wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da ba zai mutu ba ka dogara da rayayyen da bai mutuwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara da Allah kaɗai, ko da Allah kaɗai bayan Allah mu'minai suke dogaro wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace fa'iza azamta idan ka himmatu kai aniyar yin wani abu bayan wato anin shawara fatawakkal ala Allah to ka dogara da Allah ka ci gaba da abin da ka sa a gaba Wal'ayatu ayatu fil amri bit tawakkuli yace ayoyin da suka zo akan umarni da dogaro da Allah kathiratun ma'aluma masu yawa ne kwarai kuma sanannu ne wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace game da falala da ribar da ake samu idan an dogara da shi yace wa man yatawakkal ala Allah duk wanda yake dogaro da Allah fa huwa hasbu Allah ne mai isar masa al'amuransa mala yake cewa ai kafihi abin nufi Allah ne zai isar masa kome wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce innamal mu'minuna haƙiƙa muminai da suka amsa sunan muminai allazina idza dhukira Allah sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su cika da tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatu kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin su ƙara musu imani wa'ala ala ya yatawakkalun kuma da ubangijinsu kaɗai suke dogaro wal ayatu fi fadli tawakkul haka na ma ayoyin da suke magana akan falala da daraja da martaba ta dogaro da Allah kasiratun su ma suna da yawa ma'arufa kuma sanannu ne waɗannan ayoyin su za mu bi da bayanai kamar da muka saba kafin kuma mu shiga hadisan Allah ya raya mu sati mai zuwa mala ya ce babul yaqini wa tawakkuli babin da ke magana akan sakankancewa da Allah da kuma dogaro gare shi malamai suke cewa asalin kalma al-yaqin abinda ake nufi da ita ilimin da baka da kokonto game da shi in ka san abu cikakkiyar masaniyar da ba za a zo maka da wani abu na kokonto a kai ya yi aiki ko tasiri a tare da kai ba shi ake cewa yaƙi da kuma nutsuwa da ake samu a rai game da hukuncin wani abu tare da wato ainihin ƙudirce ingancin hukuncin abin da ka ba baka da wani ɗar a game da haka shi ake cewa yaƙini abin nufi da wannan babi da malam ya kulla abubuwan da ka sani game da Allah na cewar akwai shi samamme ne samuwar da ba ta da farko abubuwan da ka sani game da Allah na cewar shi ne mai cikakken iko akan kowa da komai abubuwan da ka sani game da Allah cewar shi ne mai tafiyar da al'amuran kowa da komai to wannan ilimin ilimi ne da kokwanto ba zai shige shi ba in ka samu ilimin wurin wannan idan ka da wata shakka ko wani ɗar ko kokwanto a game da haka to ka sami yaƙini game da ilimin abin da ya shafi Allah sannan zuciyarka da ta ƙudurce ingancin cewar Allah saman ne samuwar da ba ta da farko zuciyarka da ta ƙudurce Allah shine mai cikakken iko akan kowa da komai shi yake tafiyar da al'amuran bayi to wannan sakankancewar da aka samu da nutsuwa da karɓar ingancin haka ba wani shakku shi ake cewa ne. ya zama game da al'amarin Allah ba ka da kokwanton abin da ka sani game da shi ba ka da kokwanton abin da ka yadda ka ƙudurce game da shi a zuciyarka shi ake cewa yaƙini da haka a shari'ance malamai suke cewa abin da ake nufi da yaƙini ƙarfin imani da tabbatuwarsa da ƙaruwarsa da haɓakarsa a zuci tare da cikakkiyar masaniyar haka masaniyar da ba kwanto shi ake cewa yaƙini shi kuma dogaro a tawakkul shi ne mai da al'amura ga Allah da jinginuwa da Allah da miƙa al'amari da sallamawa gaba ɗaya zuwa ga Allah a duk abin da kasa a gaba shi ake cewa tawakkuli da haka a shari'ance idan bawa ya dogara da cewa ubangijinsa Allah a fili da ɓoye game da abin da ya shafi samun amfani ko ingije wani abu mai cutarwa Allah ne zai iya masa haka shi ne kaɗai ƙoli a wannan to ya samu tawakkuli bayan ka sakankance da Allah subhanahu wata'ala nan ganda abin da kaske da masaniya game da shi baka da kokonto imaninka ya ƙarfafa ya tabbata ya yi ƙwari to wannan zai gadar maka zai haifar maka da jin cewa wani abu da za ka samu na amfani ko wani abu da kake buƙatar a ingije maka ba mai iya yi maka shi sai Allah to shi ake cewa dogaro ka sami yaƙiri wanda yake haifar maka da dogaro cikakkiyar yaka da baya Allah cikakken wato kwanciyar hankalinka da nutsuwa akan cewar babu ya Allah shi yake gadon maka da cewa to ba ku wanda ya dace da ka dogara da shi sai Allah saboda haka ka iya cewa yaƙini shi yake haifar da tawakkuli duk inda ka sami tawakkuli to yaƙini ya sami gindin zama inda ka rasa tawakkuli to babu yaƙini an fahimta ko so da haka shi sa ake haɗa su suke tafiya tare babu yaƙini wat tawakkuli babin da ke bayanin ƙarfin imani da tabbatuwarsa game da abin da ya shafi Allah da abin da ya kamace shi na cika da kamala tare da kuma dogaro da shi kasancewar ana da ilimi da sakankancewa a rai babu ya shi ba kamarsa don haka ba wanda ya dace a dogara da shi sai shi to bayan wannan shine malam sai shiga kawo ayoyi da suke wato ainihin fito da haka da bayani akan haka sai ya ce walamma ra'al muminunal al-ahzab Allah subhanahu wata'ala ya ce lokacin da muminai suka ga rundunonin arna gangami na taron dangi da mushrikai suka yiwo da suka haɗar da mushrikan makka da yahudawa da sauran arnan kan hanya kafin a iso wato ainihin madina waɗannan wato ainihin gangami da aka yi Allah yake cewa yayin da bayin Allah muminai su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka gansu a lokacin yakin walalo shi ake kira gazwatul ahzab ko a ce gazwatul khandaq ko a ce gazwatul ahzab in an ce gazwatul ahzab ana dangantawa zuwa ga taron dangi daga yadda da arna suka shine ahzab in kuma an ce gazwatul khandaq shine wato anin eh, yakin da aka haƙe hanyar da ke iya shigar da kai cikin garin madina baki ɗinta aka haƙe baka isa ka shiga da ƙafa ko da doki ko na abin hawa ba saboda an haƙe hanyar na ciki isa muku kubuta daga wanda na yake waje zai ce ika masa hari na waje ba shi da damar da zai iya cewa shiga gurin cikin sauƙi a ƙoƙarinsa na ya shiga to na ciki kuma zai iya far masa yi maganin matsala ta wannan wanda yake so ya shiga masa to wannan abu da ya faru yayin da muminai suka ga rundunonin arna to a daidai wannan lokaci Allah yake cewa qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasulu sai suka kama cewa wannan shine alkawarin da Allah da manzo suka yi mana cewar za ku zo a cikin irin wannan runduna a cikin irin wannan shiri da nufin za ku zo ku murƙushe musulunci da musulmi a headquarter da ike a matattarar da musulmin suke da jagoransu na gaba ɗaya an sanar da mu wannan gashi kuma mun gani da muna da ilimin sakankancewa, yanzu kuma muna da ganin sakankancewa, mun sami ilmin yaƙin kafin ku zo yanzu gashi mun ga ainihin leƙi bayan zuwan an gane ko mun gani idan ya gane mana tabbas dama an ga man za ku zo mun san da zuwan ku kuma yanzu idan ya gane mana kun zo sai suka ci to wannan shine abin da Allah da manzo suka yi mana alkawari cewa za mu fuskanci jarrabar ku kuna nan da wannan shirin za ku zo ku same mu to da suka faɗa haka sai suke cewa kuma hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa wa rasuluhu tabbas Allah yayi gaskiya cikin dukkanin abin da wato ainihin yake wahayinsa yake isar da shi zuwa ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzansa ma ya yi gaskiya cikin dukkan irin abin da yake bayyana mana na saƙo daga Allah manzo ya sanar da mu zuwan wannan ta dalilin abin da Allah yake sanar da shi kuma mu yanzu ga ne bayan da mu yau ne ji na sakankancewa da kuma gani yanzu na sakankancewa saboda haka ganin waɗannan randunoni na arna bai tashi hankalin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kansa ba saboda sakankancewa su da su cewar wannan yana daga cikin babin jarrabar karawa tsakanin musulmi da arne da kuma gaskiya da ƙarya ba kuma ita ce karawa farko ba an yi wata ko wasu kafin wannan karawa an fahimta ko yaƙin badar ya gabata yaƙin ohudu ya gabata da sauran hare-hare da suka gudana kafin wannan yaƙi na gwalalu. saboda haka suna gana haka suka ce wani abin da Allah mana alƙawari ne ba sabon abu bane a gurin abu ne sananne saboda haka da Allah da manzo sun yi gaskiya cikin abin da suke sanar da mu suke gaya mana ba wani sabon abu kuma cewar in an yi wannan karawa ko an sami irin wannan tafa bayan wuya in ji bahaushe sai sauki saboda haka bayan wannan jarrabar da za mu fuskanta ta fafa ta ba daɗi tsakaninmu da ku to kuma nasara za ta biyo baya alkhairi zai biyo baya gare mu mu muke da nasara ba ku ba mu muke da rinjaye ba ku ba to shine cewar wa sadaqallahu wa rasulu Allah ya ci gaba da cewa wa ma zadahum illa imanan wa taslima ganin da muminai suka yi wa rundunonin taron dangi na arna bai ƙara musu komai ba sai imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da miƙa al'amuransu game da abin da Allah ya hukunta ya umarni da shi da ganinsu suka gamsu cewar eh Allah ya hukunta za mu haɗu za ku zo mu kuma za mu haƙe hanyar da za ku iya shiga cikin garin madina wannan jarraba ce aka yi mana hanyar da muke bi mu fita bi mu shigo za mu haƙe ta don mu kubuta daga sharrinku jarraba ce kuma bayanta babu abin da zai biyo baya sai alkhairi saboda haka bayan sun haɗu Allah subhanahu wata'ala ya ikonsa aka turo da iska ta fata-fata da su bayan da suka iya ba su iya shiga garin madina ba to da haka suka tarkata ina su ina su suka sannai iska ta halaka wanda ta halaka waɗanda suka iya guduwa suka gudu kuma shiga garin madina bai shigo ba saboda haka wannan jarrabar da aka fuskanta ta yin haka ta shiga damuwa da wayar sauransu da an yi sun gama kuma nasara ta zo ba su iya shiga garin madina ba ba su iya wato kawar da musulunci da musulmi ba to sai wannan aya ta nuni akan cewa imanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa ƙaruwa ya ƙarfi ya daɗa a lokacin da suka yi ido biyu da abokan gabarsu abokan gabar Allah abokan gabar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya gadan musu da dogaro da Allah da miƙa al'amuransu zuwa gare shi domin ayar tana gaya mana cewar walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga wannan rundunoni na kafirai qalu a baki bayan abin da yake cikin zuciyarsu sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasulu ai wannan shine abin da Allah da manzo suka yi mana alƙawari zai faru tsakaninmu da abokan gabanmu tsakaninmu da masu kin abin da muke kai wa sadaqallahu wa rasulu Allah da manzo sun yi gaskiya duk bawon da yake gasgata Allah duk bawon da yake gasgata manzon Allah imaninsa ƙarfi yake ƙaruwa yake ba raguwa yake yaddarsa da Allah da manzo gaba ta ci ba baya te ba an fahimta ashe su ganin abokin gaba da matsalar da za su tunkara tattare da shi ba ta sa imaninsu ya raurawa ijada da baya su ce bari su fasa addinin nan ko kuma su sallaye su gudu kaga kenan wannan yana nuna mana cewar ba wanda imaninsa yake karuwa yake tabbata yake ƙarfi a lokacin rintsi shine wanda ya sami ƙi an fahimta ko shine abin da imamun nawawi yake son fahimta daga wannan aya abin yake tabbatar da yaƙinin sahabbai na cewar imaninsu ƙaƙƙarfa ne tabbatacce ne ƙaruwa yake yi ba raguwa ba lokacin da ake samu bawa ya shiga tsaka mai wuya iji ba daɗi iji kamar ya ruga to su sai dai su faɗa abin da yake nuna suna nan daram ba gudu ba ja da baya to wannan shine yaqini game da abin da ya shafi Allah da al'amarin saƙon da ya aiko manzansa da shi to kuma sai ƙarshen ayat aka ce wa ma zadahu illa imanan wa taslima Allah ya tabbatar da cewa imani fa mu'mine suka ƙara da ganin wannan runduna ta kafirai wa tasliman sun mika al'amarin su ga Allah shine dogaran da ake nufi at-tawakkul saboda haka ayat ta magana akan yaqini ta kuma magana akan at-tawakkul a lokaci guda bayan wannan sai kuma mala ya kawo cewar Allah subhanahu wata'ala yana cewa allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana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 alladhina qala lahum an-nas sune waɗanda arna wasu daga cikin arna suka ce da su shine annas din ana wasu kuma suka ce su ne waɗanda wasu daga cikin munafukai suka ce da su duk dai ka haɗa taron arnan ne ko arnanci na munafurci ne ko na shirka ne ba na munafurci ba dai taron arnan ne wanda suka ce da su innan nasa kad jama'u lakum haƙiƙa jama'ar abu sufiyan jagoran arna a wannan lokaci a garin makka da shi da waɗanda suke tare da shi na arna sun yi muku dandazo sun taru domin murƙushe ku shi ne jama'u lakum allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum zaka ga nas nas nas nas ko waɗannan nas din ba sune waɗannan nas din ba wannan shine a harshen larabci suke cewa jinas tam A ya so jinsi guda cikakken jinsi amma ma'anar wannan daban ma'anar wannan daban an fahimta ko wannan wani salo ne na Alƙur'ani. ana samun haka ko ba a yaren qur'ani ba an gane ku. wana ya sha kunu bayan ya sha kunu an gane ku <laughs> ya sha kunu ya sha kunu duk abu ɗaya ne amma ya sha kunun farko ma'anarta daban da ya sha kunun na biyu an gane to shine anan Allah allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum waɗanda suka suke ce masu innan nasa qad jama'u lakum ba su ne annasin da suka tattarin ba an fahimta ko saboda haka annabi yake cewa Allah yake cewa sahabban manzo Allah ya da su su ne waɗanda wasu daga cikin munafukai ko arna suka ce da su Abu Sufyan da shi da ayarinsa na arna a wannan lokaci shi kansa bai musulunta ba sun taron dangi sun yi dandazo don komowa zuwa gare ku ku muminai wannan bayan yakin uhud ne da suke ga cewar sun ci nasara a yanayin abin da suka gani a fili na sun kashe adadi na musulmi masu yawa sun raunata masu yawa to bayan sun juya sun tafi sai ke gaya wa su manzo sallallahu alaihi wasallam kai sun fa sake haduwa da taruwa domin za su dawo sai muku karkab an fahimta ko ma'ana a razana su a firgita su a hana su sakewa wannan yasa sai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da raunukan da suke jikin sahabbai yake cewa a fita a je a tare su a je a haɗu da su to a wannan fitar ta manzo sai da suka yi tafiya mai nisa to su kuma sai zamanto arnan Allah ya jefa musu tsoro daga cikin irin abin da Allah yake taimakon manzo da sahabbansa da al'ummarsa da shi na jefa tsoro a zakatan abokan gaba sai suka tsorata suka tarwatsa suka koma to su malamai suka ce wannan abin da ya faru a shekara ta uku da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shine anan Allah yake ba mu labarin wasu sun tare su sahabban annabi da shi kansa manzon suna gaya musu kai ku fa shiga taitayinku abu sufiyan da shi da wanda suke tare da su sun fataru suna da shirin ma za su zo su kare muku karfi karkaf su kau da ku ku kiyaye su a razana su da wannan to sai ba su razana ba shine Allah yake gaya mana bayan an gaya musu haka da aka ce fakhshawhum ku tsorace su fazadahum imana wannan maganar da aka gaya musu sai ma ta kara musu karfin imani ai da ma Allah ya ce za mu ci gaba da haɗuwa da su ba wannan ba wannan ne karan farko ba kuma in mun haɗu muke da rinjaye ba su ba ko za su kashe mu to shine Allah yake gane wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma bayan an gaya musu wannan kalma ta razani ta tsoratarwa sai suka ce mu fa Allah ya isar mana komai madalla da mai tsayawa bawa in aka ce Allah kaga maganar suna nuna cewar imanin su ƙaruwa bayan tsorata su da aka ba raguwa ba ma'ana ba wanda tsoratawa da firgitawa ba ta sa imaninsa i ƙasa sai dai i sama shi ne bawa mai yaƙini an fahimta ko da haka ake gane yaƙini in a zuwa na magana kai faka kiyaye suwana da suwana da suwana cikin kasurguman arna ko waɗanda suke wa addinin musulunci cikas da karan tsaye ka ce to suwaye wani me aka yi aka yi wani ya daina kashi ne ko ya daina fitsari ko baya cin abinci ko mura ta kama shi ne ko sauro baya cizonsa ko to in kana jin haka to ba wani arne da zai maka barazana akan tsarin Allah iwai raza za ka isa ka ji cewar wai za ka fasa abin da kake ko kuma za ka na masa to wannan shi ke nuna kana kan yaƙini akan tabbacin abin da kake kai shine gaskiya kuma a nasara take baka da faduwa a cikin al'amarinka to wannan a maganance in ka ji bawa ina faɗar haka lokacin da aka razana shi da wani ina cewa shi Allah ne dogaransa kuma zai isar masa to alama ce ta yaƙi suka ce wani imal wakil kamar da Allah ya faɗa ma da mai tsayawa bawa in aka ce Allah tunda suka ce hasbunallah sai Allah ya ce wa ni'mal wakil ma dallada mai tsayawa bawa idan ya zama Allah wanda ya da kowa da komai mai cikakken iko to kaga ni'mal wakil ma dallada abin dogaro mai tsaya maka wanda ka dogara da shi kaga an samu dogaro da Allah shi suka yarda da shi suka amta da shi suka nutsu zai ba su dauki da gudunmawa shi sa suka ce hasbunallah Allah ya isar mana da shi muke dogaro kuma da shi muka ba da gaskiya wannan razanin ba zai samu mu ja da baya ba fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka dawo bayan sun je sun kai wato korawa suka ga ba wani wanda ake magana cewar an yi shiri za a zo a far musu ba su gansu ba in ma da su sun gudu sun bar gurin da ake tunanin za a same su sai suka juyo suka dawo to shine Allah yake cewa fan qalabu bi ni'matin min Allah sai suka dawo da wato ainihin ni'ima ta Allah wace irin ni'ima salin alin cikin aminci da kwanciyar hankali babu wannan razanin tare da su sannan kuma babu firgita ko kuma wani rauni ko kisa da aka yi wa ɗayansu haka suka dawo salin alin salam to wannan sai yake nuna cewa wannan juyo da suka yi suka dawo sakankancewarsu da ƙarfin imaninsu da Allah subhanahu wata'ala ya sa suke jin cewa babu dalilin zai sa su fasa fita su je a haɗu da arnan kuma dawowar da suka yi babu wannan firgicin ba razane babu rauni ko kuma kisan wani da aka yi ya tabbatar da dogaransu da Allah daidai ne a kansa suke ba kuma ja gudu ba ja da baya to wannan yana daga cikin abin da yake da baiwa bawa sakankancewa, a game da abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wata'ala ka ji cewar Allah zai baka ɗauki shi ke kare ka da shi ka dogara da shi ka yadda da cewa duk abin da ya fi ƙarfinka zai maganta maka to wannan dawowar da suka yi ba wannan tsoron ba firgicin sun tabbatar sun je sun gani wannan kaɗai. zai saka ka zauna cikin kwanciyar hankali ni'ima ce ka zauna kana cikin firgici da tsoro ya fi komai matsala komai kake ci za ka rami ai haka ne ah, to in irin kwanakin baya ne ka ga mutum bai fasa cin abin da yake ci ba na kaza bai fasa cin abin da yake ci ba na kayan marmari da waye amma da ka gan shi kasa a razana yake a firgice yake izo sun yi zuro-zuro ina tunanin ko za su yi sati a nan garin ko ba za su yi sati ba an ce an ɗirka bam a guri kaza an yi kaza a guri kaza ai ka ga wannan razanin da firgicin ya sa kowa sai gan shi ko ya gashi nan to sun dawo su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Madina da ni'ima ta Allah ta kwanciyar hankali ba wannan razanin ko firgicin a tare da su wa fadli ga kuma baiwa da Allah ya musu ta tsare musu su ta wato anin sama musu ƙarin yadda da shi lam yamsasuhum so ba wani abu mummuna da ya same su a gangar jikinsu ko a ƙudurinsu wattaba'u ridwanallah kuma sun ci gaba da bin yaddar Allah tunda suka je din yaddar Allah ci ta su fita suka fita dan su je su kaura da waɗanda suke cewa ba za a ba Allah ba za a abin da Allah ya ce ba da suka dawo ma kuma ci gaba suka yi da sallah da azumi da zakkarsu da abubuwan da suke na ibada sun samu ƙarin falala da daraja a gurin Allah wallahu zo fadlin azim Allah ma abocin wato anin baiwa ce mai girma mayawaiciya ga bayin da suka sakankance suka yaƙini da shi imaninsu ita bata ya ƙarfi sannan kuma ma'abocin baiwa ne da kyauta masu ɗimbin yawa ga bawan da ido gara da shi malamai suke cewa wannan aya ita ma ta ne mana nuni akan karuwar imanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sakamakon cewar da suka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana Shi ne zai mana maganin duk sharrin wani mai sharri wannan maganar suke faɗa tana nuna ƙarfin imaninsu a lokacin tunkaran matsala domin daga cikin abin da Allah yake tantance nasa da ba nasa ba ka ce ka yi imani wannan ya ce ya imani to akwai ranar haɗuwa tsakanin masu imani da marasa imani in imanin ka tabbatacce ne za ka tabbata in imanin ka mai rawa ne za ga ka juya irin yadda ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma tawagar munafukai da suke tare da Abdullahi bin ubayy bin Salul da ya juya da wajen mutum ɗari uku an fahimta ko kaga wannan yake nuna cewa dama munafukai ne maganar imanin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ne wa ma hum bimu'minin na fatan baki ne to saboda haka wanda duk a lokacin rintsi da shiga matsala kaga yana tabbata akan abin da yake kai na imani alama ce ta ya sami yaqini imaninsa mai karfi ne imaninsa tabbatacce ne to wannan aya tana tabbatar mana da wato yaqinin sahabbai a duk sanda aka tsorata su da wani abin tsoratarwa a duk sanda suka so fuskantar wata jarraba da Allah ya musu na karawa da abokan gaba su imanin su karfi yake da karuwa ba raguwa yake yi baya ba to da haka ake gane yaqini na bawa ko yanzu da ba karawa ta yaki tsakanin ka ce ga ana da musulmi an raba gari an waro ta za ku eh, gwada karfi ko kwanji ko kuma makami eh akwai yakin baka da ake akwai yakin kafofin watsa labarai da waye da sauransu da za a zo a ci ku da yaki da faɗar abubuwan za a faɗa mai imani na gaskiya sai to sai me in sun mana kaza ko an yi kaza an yi kaza sai me kan mu faru sauran mummunan da aka yi wanda suka yi imani mai karfi fiye da namu suna ina sun tafi arnan da aka yi gagga wanda ba irinsu ba har yanzu ba za a irinsu ba suna ina to me sabo a ciki to wani sai ga bai raunata mumini akan abin da yake kai na gaskiya cewa fa shi sai dai ransa ya tafi akan abin da ya yarda da shi yake to wani alama ce ta yaki ne amma ga mutum yana na kwalako ta ce to ka ga yadda abubuwa suka canza yanzu zamani ba irin da bane kaza kaza a biye musu mu dan yi kaza din mu yi kwaskwari ma kaza din to wannan za a rasa shi watar wa qala ta'ala kuma Allah madaukake ce Wata tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da bai mutuwa ka dogara da rayayyen da ba zai mutu ba wannan aya umarni Allah subhanahu wata'ala ikewa manzansa da dukkan wani wanda ya bada gaskiya da shi da cewar in zai dogara cikin al'amuransa to ya dogara da Allah kadai rayayyen da baya mutuwa har abada domin duk wanda ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya dogaro hakikanin dogaro don ba da da za a ce dogaransa ya zo ƙarshe saboda wanda ya dogara da shi ba mai ƙarewa ba amma idan ka dogara da wani Allah to abin da ba yake cewa ka kama kafar wala ka shuka dusa ka yi da shankar mami an fahimta ko yayin da ka dogara da wani Allah to ko yana rayama ma abin da ke tunkarowa zai iya zuwa ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinsa ka dogara da shirme an fahimta ko ah, guda nawa ake samu a irin harkar da ake ko ta yaƙe-yaƙe yanzu na yayi wasu dogara cewar ai wane yana da makami iri kaza kaza kaza kuma yana goyon bayan su kuma zuwa murkushe shi su ma hada da su a murkushe guda nawa akai kaga wanda kake jin shine ne ka shine karfin ka shirme ne saboda shi ma bawa ne saboda haka mai rauni ne mai bukatar dauki ne saboda haka dogaro da wanda yake bukatar dauki kana bukatar dauki shirme kai saboda haka sai Allah yake cewa in za ku dogara ku dogara da rayayyen da ba zai mutu ba wanda duk ya kuskura ya dogara da waninsa ya dogara da wanda za a nema a rasa watan wata rana amma ba a neme shi a rasa ba yana nan abin da ya fi ƙarfinsa zai iya zuwa ya same ka shi ɗin ba zai iya maganta ma to wannan aya sai take sanar da mu cewa lallai haƙiƙanin dogaro a shari'a a musulunci bai zama dogaro sai inda Allah aka kuma abin da ake bukata ga bawa mumini ya zama kodo lokaci dogaransa da Allah shi yasa cikin addu'an da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu cewa mu rika yawaita yi kuma shi ma yana yawan ta yi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant yakan ce ya Allah jin kanka kadai nake fatan samu fala takilni ila nafsi kada ka barni in dogara da kaina duk yadda na kai da wata gwaninta ko kwarewa ko sanin makama kakka banni daidai da kiftawar ido in ji cewar wannan sanin tawa wannan gogayyatawa da wayewa da kwarewa za ta sa ji cewar ai ina da damar da zan samu mafitan abu ya same kakka bana da wannan shine wala takilni ila nafsi tarfata ai wa aslih li sha'ni kullu dukkan al'amura na Allah ka daidaita musu ka inganta musu la ilaha illa ant babu wani ambauta da gaskiya da cancanta sai kai kadai wannan aya wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala rayayye ne kuma tana sanar da mu rayuwarsa ba irin ta bayinsa ba ce rayuwar bayinsa tauyayyar rayuwa ce mai iyaka ce mai lokaci ce rayuwar ubangiji subhanahu wata'ala cikakkiyar rayuwa ce mara karewa ce in ka jana rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba ta bayi ce ba ta Allah ba ce rayuwar Allah subhanahu wata'ala tabbatacciyar rayuwa ce so to wanda iki da wannan sifar shi ake dogaro da shi dogaro ya aiki ya yi amfani amma ka dogara da wanda ba shi ba za ka zo ka tsanci kanka wata ran ba shi ba dalilinsa kuma kai da shi ka dogara kaga dogaran ka ya zama shirme da asara sannan bayan haka sai Allah yake cewa mala ce wa qala ta'ala kuma Allah madaukake ce wa ala ya falyatawakkal muminu da Allah kadai mu'minai suke dogaro ko mu'minai na gaskiya su dogara da Allah kadai Allah yana umarta duk bawan da ya imani da shi in zai dogaro ya dogara da shi shi yake nuna cewar imaninsa imani ne na gaske in ka ji mutum na shi mumini ne kuma ya gagara dogaro da Allah to imanin bai sami gindin zaba ba ma'ana da ƙarfin imani da dogaro da Allah fa suke tare in imani ya ƙarfi za ka samu dogaro da Allah in babu imani za ka rasa dogaro da Allah saboda haka dogaro da Allah ɗan itaciyar abin amfanin da ake samu daga ƙarfin imani da yaƙini game da abin da ya shafi Allah subhanahu wataala saboda haka wannan aya take sanar da mu cewa ga Allah kaɗai bayin Allah muminai suke dogaro cikin al'amuransu wannan fa aka rasa ka ji mutum in abu ya faru da shi ci sa masa hannu aka jefansa aka shi kullum a an jefe shi ake kullum a an sa masa hannu ake amma ya kasa inutsa cewar ko da wanda suke jin suna da damar da suke jifa ko da wanda suke jin suna da yadda suke su sa hannu shi fa wanda iya da shi ya fi ƙarfin duk wani mai sa hannu shi fa wanda ya nutsu da shi ya fi ƙarfin duk wani wanda wato ainihin ike jifa jifansa ya fi na kowa to in kana da wannan are ba wani abu da zai sa ka wato ainihin ka kasa gudanar da al'amuran ba wani abu da zai sa kullum a cikin zarge-zarge kake saboda haka Allah yake gaya mana mu'mini na kwarai ga Allah kaɗai suke doka wa ta'ala kuma Allah maɗaukake ce Fa'iza idza azamta fatawakkal ala Allah to wannan malam duk ya mana bayanin ta dan baiwa malal qasim tana cikin abin da kwana-kwanan nan ya gama mana bayanin ta cewa yayin da ka himmatu kai aniya na za ka yi abu bayan shawara da cimma matsaya to kada wannan shawarar da kai kada wannan azamar da kai ta sa ka ce lalle za ka yi nasara don kana da ƙarfin niyya don ka samu ƙwaƙwaran shawara daga gogakku masana a ka dogara da Allah kiwon kaji za ka sun gaya maka a lokacin sanyi kaza kaza kaza a lokacin zafi kaza kaza kaza hada musu ake da kaza da kaza da kaza a sa musu abin nan fita da kwai ko a nemo wa duk ka gama sai ka ce to abin da za mu iya min iya Allah da kai muka dogara ba sanin magunguna da abincin da iya haɗawan ne zai sa su rai ba ko su ƙoshin lafiyar su kai har a fitar da su a samu kuɗin ba ko to sai kai nasara amma kana jin cewar ai nan sobet na je kuma na je ma wato ainihin land and grow na je wajen waye na dukka gama in ka dogara domin sai ubangiji nuna ma ikonsa duk abincin da ake so mafi kyau shi ka ba su duk maganin da ake so mafi kima shi ka zuba musu a su. duk wani irin tsaftar guri da ake so ka yi sai a waye gari lokacin za ka ɗiba ba ɗayan da ya kai to su ma su baka kuma abin da rai ba zai mutu ba da suka baka duk magungunan da za su yi lafiya su yi kyau su yi waye ko a ran dabbobin ba a hannunsa yake ba a je ma ka ba su duk abin da za su yi kyau su yi ɓalɓin su yi lafiya to amma ga shi suke amma kuma ramiya suke kaga rashin dogaran ka da Allah zai iya sa haka ta faru da ka cikin al'umma so da ka so ake ko ka samu wato shawaran masana ka samu gogaggu da wayar sauransu to ka ji cewar Allah ne fa zai bada mafita to wannan shi yake nuna cikakken dogaran bawa cewar masaniyarsa da abubuwa da gogewarsa da wato shawararsa da himmarsa ba ita take samar da abu ba Allah ne yake samar dogarsa da shi shi ke sa ya ci nasara to shine ce fa idza azamta tawakkal ala zaka da abin da ka sa a gaba aure ne zaka yi kasuwanci ne zaka yi bayan duk abin da ya kamata bawa yi a matakin bawa kai ka ce to Allah cin nasara wannan abu a gurin ka yake da kai na dogara bismillah sai ka tafi bismillah sai ka fara to sai ka ga nasara da kuma wato cimma al'amuran ka daidai wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa qala kuma yace bayan ya kawo cewar ayoyin da suke magana akan tawakkuli suna nan birjik da yawa wannan tsakurai in ji malam imamin nawawi to sai kuma yace wa qala Allah madaukake ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu bayan ya gama maganar ayoyin umarni da dogaro da wanda ake dogaro da shi sai kuma ya shiga kawo ayoyin da suke maganar matsayi da darajar wanda ya dogara da Allah an fahimta za ga to ai duk ayoyin yake magana kuma sai ya tsaya ya ce ayoyin da suke umarni da dogaro suna nan da yawa sanannu ne birjik sai kuma ya shiga kawo waɗannan ayoyin guda biyu su kuma da ya gama sai ce ayoyin da suke magana akan falalar tawakkuli suna nan da yawa su ma sanannu ne an fahimta saboda haka to falalar za ta fito akan cewa da Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda yake dogaro da Allah bayan yayi duk abin da ya kamata yi na riko da sababai ana samun ilimi idan ka koya saboda haka ya je ya shiga makaranta ya samu malami ya samu littafi ina kuma bi ana yi da shi to amma a yi ya zauna ya tabbata a gane aikin waye Allah ne saboda haka to ya dogara da Allah kuma yana cewa rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma ko irin yadda aka gaya wa manzo ka san dai duk basirarka duk wayewarka duk rike abinka baka kai manzon Allah ba to amma ka ce sai ya rika cewa rabbi zidni ilman kuma addu'a sa Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfani bima allamtani warzuqni ilman nafi'a haka yake ta kokari sura kai ma in ka yi duk abin da ake na a sami ilimi ka samu profesa ne yake muku lecture a daktawa ne yake muku lecture kuma littafin da ake muku da shi kokakken masani wani ne ya rubuta komai ya kalkale to kai ka gane ya zauna sai fa mai bayar da ilimin ya tabbata ya so an fahimta ko saboda haka to duk wanda yake dogaro da Allah cikin al'amuransa neman ilimi ne kasuwanci ne harka aure ce saye da sayarwa ci a sha waye da sauransu to fa huwa hasbu Allah zai isar masa kana so kai aure kana ta kokarin duba tunda an ce ai kokari far bi zati dini manzo ya ce a nemi aboci addini to kana ta dan lalleka kana ta dan bincikawa sai aka cika ai wance baiwa Allah ce ga karatun qur'ani ga damuwa da sallah ga ganin girman iyaye ga taimakawa iyaye ga kaza ga kaza sai ka shiga wasu sun zo ana cato da da suka zo ta ce ba sun bai basu mata ba kana zuwa ka ce ai wane ne ya zo sai ta yadda ta fito baban ya yadda ka ganta ka ganta tana koma aka ce ta ce ai yayi ka kuma dama sai da ta yi ka zo ko sai ka ana lafiya lau a sa rana me jawo ka bi hanyoyin da ake bi kuma dogaranka Allah ya idatar da kai kayi su istikhara kayi waye kayi waye an fahimta ko yadda manzo ya kwace in kuka so yin wani abu muhimmi ku gaya wa Allah ku nemi ya baku ku zaɓi ya zaɓa muku abin da yafi fi to ka bi yadda ake bi ka bi hanya kaza ka bi hanya kuma ka gaya wa Allah sai kawai ka ga an dace to wanda yake haka Allah zai isar masa to ma'ana wannan aya tana gaya mana falalar wanda ya dogara da Allah Allah ne mai isar masa al'amuransa kaga ba sama da shi duk wani wanda ba shi ba za a zuwa samu al'amuransa lokaci sun yi cik sun ƙi gaba sun ƙi gaba sai dai ma baya da a ce ma za su tsaya su ƙi gaba su ƙi ba sai a ce an tsaya iyana an tsira da wanda aka cimma to ba za su tsaya su iyanan ba sai dai su rika baya saboda ba da Allah ya dogara ba to wanda ya dogara da Allah zai ta ganin biyan bukata zai ta ganin ɗauki in abu na neman ɗauki na cikin al'amuransa to wannan yake nuna falalarsa cewar wanda Allah yake yi ne da shi kamar da shi ma ya dogara da Allah domin yana yi da Allah to shine mala yace ai kafihi abinda ake nufi da fa huwa hasbuhu Allah zai isar masa komai nasa sai ga abu ya taso irin wannan bayan da suka tsaya tsaye suke bin Allah sau da kafa za su sha mamaki kuma za su ga cewar eh lalle Allah yana yi da wanda yake da shi irin wannan sai ka tsaya kana kallon cewar gashi an zo ana magana dimishin wane ya ya kama kafa da Dr. Wani wane dogaransa Professor Wani wane kuma dogaransa Alhaji Wani kai sai ka ɗauki takardar santarantan iya abin da kai na karatu da kuma wato anin rigarka wacce akan kwana biyu uku ba ta samu wato ainihin ruwa ba saboda yanayin gari ka je ka tunkari masu yin duk abin da za su yi na intabiyun da jarraba da waye a yi ka ci jarrabawar a yi intabiyun ka ci jarrabawar a zo tun gurin intabiyu a ce kai waye turo ka ce kawai na ji an ci ana neman ɗalibai na zo sai ce to a je a ci gaba da addu'a kamar sa ɗauke ka kamar ba a yi da kai ba suka ji an ce sunan ka ya fito kai ne na farko guda nawa aka me ya dawo dogaranka da Allah sai a cikin waɗancan masu kama kafar duk suka kama kafar kuma sai zuwa zubar da wasu kuma ubangiji ya tashi nuna ikon su din wanda ake jin ya karfin kafa a mutane da ake gani cewa ai shi wani ne ya tura shi kawai yana zuwa wani a cikin masu interview ko jarawa ce mu je nuna wa kuɗi saboda Allah zai ikon su a nuna ba kowa bane shi ko sai su harbatsar da nasa haka ta gani sanda Allah ya kai mu Madina mun zauna muna ta hira ɗaliban da muka ci Madina a shekarar da muka ci sai ka tarar da wannan ba shi da kowa a jama'a gari ko a iyaye ba dan kowa ba ne amma latattako shi tak can ana ta kokowar admission ana ta kokowar registration shi kuma cak an ɗauke shi har garin manzan Allah da scholarship da waye duk komai an ɗauke masa a can da kuɗin aljihu ka ci abinci wanda a gidanku ba ka cin irinsa a baka karatu wanda a garinku ba za ka sami irinsa ba ga makwanci wanda a gidanku babu irinsa kuma ga karatu kuma da an jima ka tafi masallacin manzo ka je kai sallah ka ga dama ma kai kuɗin mota ka tafi makka ka yi umara ka dawo ko in ka tsatsai sai ka ga ce to kai a cikin Ya'yan sarakuna waye kai ya'yan gwamnoni waye kai dan wani shugaban ƙasar ne kai koda na da ne da aka yi tafi sai ka babu me kaya da zaka taimaki addinin Allah kuma dan Allah kake to haka Allah yake ikonsa a irin waɗannan abubuwan firjik za gani a zuwa ce kun yi oda wane ya san wane wane ya san wane wane kai kuma kana ka ce to Allah zai tsare mana mu dai neman halal miki ko sai ga an sako kayanka kuma ga nasuwa na ci a rike saka yana cewa da Allah wa ka gani ko Wala ne ba ni na gani dai da zan turo ka na nayi addu'a na kuma dogara da Allah na ce dai Allah ka gani neman halaliya ta nake to haka abubuwan suke faru in dai ka dogara da Allah zai isar maka ta inda baka zato to wannan falala ce ga wanda ya dogara da Allah wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce innamal mu'minuna haƙiƙa muminan kwarai allazina idza dhukira Allah sune waɗanda da zara aka ambaci Allah sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuh sai zukatan su cika da tsoro sun san ba sama da shi ba mai azaba irin tasa ba mai ƙarfin riko irin nasa ba mai cikakken iko akan kowa irinsa wa idza tuliyat alaihim ayatu kuma da zara aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin su kara musu imani yaqini ya samu zama karuwar imani tabbatar su da karfi shine yake bayar da yaqini to suna samun yaqinin nan wa ala rabbihim yatawakkal za ga da ubangijin suke dogaro da ubangijin su kadai suke dogaro saboda sun sakankance ba ishi ba kamarsa saboda haka sai suke jin cewa aiko ba wanda za su dogara da shi sai shi duk wanda za su kama bayansa yake bai kai shi ba koma bayansa ne kasa da shi yake shine in suka kama ba sama da shi shine in suka kama al'amura za su tafi saboda haka wannan aya su take sanar da mu cewar wanda ya samu karuwar imani da tabbatuwarsa da ƙarfinsa ya dogara da Allah to zai rika samun wato anin biyan bukata daga Allah subhanahu wata'ala da cimma al'amuransa to waɗanda su ne ayoyin da malam ya kawo mana kai ɗan tsakuro daga cikin ayoyin da suke magana akan yaƙini da tawakkali kafin kuma ya shiga hadisan da suke bayani akan yaƙini da tawakkali saboda haka yaƙini shine ƙaruwar imani da ƙarfafuwarsa da tabbatarsa a dirrinsi tawakkali shine jinginuwa da Allah da dogaro da shi a cikin dukkan al'amuran da za ka aiwatar in na amfani ne ka gamsu ubangiji zai iya samun maka da shi shi ka gaya wa shi ka dogara da shi in na cuta ne ka yadda Allah zai iya ingije maka ya kau maka domin ka kai kukanka wurinsa to wannan shine abin da ake cewa yaqini da kuma tawakkuli Allah ya saka mana Imam An-Nawawi da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu salatu wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan bawon Allah yake cewa idan mutum ya fara kasuwanci da kuɗi kimanin dubu ɗari biyu nawa zai bayar zakka idan shekara ta zagayo kuɗi dubu ɗari biyu a shekarar da ta wuce da wannan shekarar da muke ciki a iyakansu dubu ɗari biyu ba su kai nisabin zakka ba ba su kai yawan kuɗin da ake fitar musu da zakka ba ina jin ko a bana sai an kai wajen dubu ɗari shida ko ko ma bakwai to aje bakwai mu cike da ce dubu bakwai eh, dubu ɗari bakwai sai sun kai dubu ɗari bakwai to da za ka ci gaba da juya dubu ɗari biyun nan shekara ta zagayo ka suna dubu ɗari shida kuma ana magana zakka sai ta kai dubu ɗari bakwai duk abin da ka samu na dubu ɗari hudu nan a kan dubu ɗari biyun da ka fara kasuwanci da su bilis ce ba zakka a ciki riba ce da ba a da buƙatar a ce tilas dole sai ka ba da wani kaso sai dai in kai kai niyyar sadaka don neman lada kar baya an fahimta ko idan kuma da shekara ta zagayo sai kuɗinka suka kai dubu ɗari bakwai da hamsin a bana daidai irin wannan watan ka fara kasuwancin ka da dubu ɗari biyu a daidai irin wannan watan yanzu bana kuɗin da kake da su dubu ɗari bakwai da hamsin kaga sun kai nisabi ko to ba daga yanzu za ka fara zakka ba sai sun shekari ai ɗin take cikin zakka ba kaɗan ba ce amma sai kai mamakin wanda yake hana zakka aka ce sai abin da ka mallaka ya kai nisabi ya shekara sai ka ci gaba da juya kuɗin nan naka dubu ɗari bakwai da shekara ta zagayo sai ga suna dubu ɗari tara an gane ku ko dubu ɗari takwas to a sannan ne ake magana ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya tak ka bayar shine zakatti da zura na dukiyarka an fahimta ku to wannan shine abin da ke amma da kana dubu ɗari biyu ka fara uh, neman ka a shekarar da aka zo yanzu kana magana nawa za ka ba in dai ba su kai asalin abin da ake ba da zakka ba ma zakka a cikinsu in sun kai kuma daga sanda suka kai shi ne ake magana in suka shekara ba su koma ƙasa da zakka ba to shine za ka fitar da ɗaya cikin arba'in ka baya. wannan kuma yake cewa hadisin da ake cewa an abi musal ashari an karɓo daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace la ahada asbara ala adan yasma'uhu min Allah babu wani mafi haƙuri akan cutar wadda yake ji ana masa kamar Allah Allah ya fi duk wani mai haƙuri haƙuri akan abin da ake masa na ba daidai ba yadda'una lahu walada bayinsa suna masa tutiyar ina da ɗa kamar masu cewa uzairu ɗan Allah ne kamar masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kamar masu cewa annabi isa ɗan Allah ne da ma wasunsu suna wa Allah tutiyar ɗa bayan shi da kansa ya ce lam yalid wa lam yulad suna ƙaryata wannan abin da ya faɗa yana jin su suna yi ya san suna yi yana ganin abin da suke wa huwa alhali shi yake azurta su abin duk da suke ci shi yake samar da shi ko sun shuka sai ya ga dama ya fito ko ya fito sai ya ga dama su mora domin sai an kusa girba ya turo sanyi ya kamar da abin ya fata-fata yadda ba za a mura ba ko ya turo iska ko ya turo ruwa ya tafi da shi to shi ke azurta su shi ke saba musu abin da za su ci abin da za su sha yake ba su lafiya amma kuma ya ce shi bai haihu ba ba a haife shi ba sun ce a ka haihu kana da ɗan an fahimta in ba haƙuri na Allah ba ya za ka gaya min abin da na ce ban da shi ka ce ina da shi kuma ba ka abin da za ka ci a sai mai haƙuri an fahimta ko to shi hadisi yake cewa ba mai haƙuri sama da na Allah yana ji ana yin abin da ya hana ina ji ana yin abin da ba shi ne daidai ba kuma alhali shi yake azurta wanda yake wannan ba daidai ba wa yu'afihim shi yake ba su lafiya wa yadfa'u an shi yake ingije musu abin da yafi karfin su to fasara hadisin yake so ga ta na fasara yace ya tabbata na yi eh, hadisi ne ingantacce kaka ji komai ciki lafiya baka lafiya insha Allah na wa alaikum salam eh yace zuba masallaci har da ita a kashe ko ba da ita <laughs> ce ya ga a masallacin da lokaci zuba tana shugo kuma tana shamatar mutane ta cije su tana cikin abubuwan da aka ce ka a kashe sai da bata ta cira bata tun ta shigo masallaci ko ko za a iya kashe to a tsari na korwa addinin musulunci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata cewar ku kashe abubuwa fasikai guda biyar ya faɗo bera ya faɗo me ba tsaka ba kunama maciji wannan shirwa mai makama mari ta kwace abin da yake hannunka ko nama ko makamancin haka an fahimta ko ice suna daga cin alfawasik wato maɓannatan dabbobi to irin waɗannan sai malamai suka ce a ƙarƙashin waɗannan da manzo ya faɗa ya faɗe su a matsayin misali an fahimta ko ba iya su kenan ba in aka samu makamantansu masu cutarwa za su ɗauki irin hukuncinsu an fahimta ko ba za ka ce to ai tunda an ce misali eh, kare mahaukacin kare an ce bera an ce kunama an ce miciji misali an gane ko to kuma a zo ga zuma kai ita ce macijinka don macijin bai zo gurinka ba beran bai zo ba an gane shahon bai zo ba ko shirwa ba ta zo ba ko makamancin haka to kai ga abin da yake cinnaka ne yake hana ka sakat a'a zuma ce take hana ka sakat to hukuncin nata iri iri na waɗancan ba za ta wanda annabi ya hana a kashe cikin wato anin dabbobi da kwari ya hana a kashe eh, asurat wanda ake ce mata suda tsuntsu suda ya hana a kashe wani hudu-hudu ya hana a kashe su an fahimta ku to irin waɗannan tururuwa ma in bata cije ka ba a ce kashe domin ya tabbata a hadisi annabi yake cewa wani annabi daga cikin annabawa tururuwa ta cije shi yasa an kone gidansu Allah masa wahayi shi dan tururuwa ɗaya ta cije ka sai ka sa a kone gidansu alhali suna ambatan Allah ka kawar da masu ambatan Allah so da haka to in wacce ta cutar da kai ta zo ka fuskanci cewa tana shirin dana maka to in sauri ka doke ta wacce kuma take ta zirga zirga ta bata kula ka ba to shi a ka lafiya an gane ko ko a masallaci na nabi yake cewa in kun ga kunama ku kashe ba ta barin ko mai sallah lokacin ga wata nan ma <laughs> an gane ko saboda haka ita su dabbobi masu cutarwa ta su ake kalla musamman wanda yake cikin sallah za su iya hana shi nutsuwar sallah shi sa manzo ce ko sallah kuke ku nama ku kashe ta saboda ba ta barin misalla shi yana sallar ta harbe shi an gane ko za ka to irin wannan da ire-iren su za a iya kashe babu laifiya ce na yana eh eh idan yi mutum yana aikin ƙarfi ƙwararren mai haƙa rijiya ne ya haƙa rijiyar gidan wani an kuɗi da shi tsada in an samu ruwa kaza za a bashi an samu ya haƙa ta wani bayan abin da yake ci yake sha yake sutura kuma yana tari har kuɗinsu suka kai nisabin zakka to har da shi ba za a ce shi ai tunda wahalar jiki ita ba ba kawai isa bai ya kasa bane a zo a siya a bashi riba shi jikinsa ne yake ji a jikinsa yake tara kuɗin ba za a ce shi ba da shi har da shi a zakka wannan kuɗin da suka kai nisabi zai musu zakka eh, ko ka same su ta hanyar ko dagon gini da kake yi ko kodagon kafintanci da kake yi ko wani abu daga cikin sana'o'in hannu duk iri ɗaya ne da kuma wanda zai zo ya dire abubuwa ya kasa fa iri ba a bashi a ɗiba a kawo masa kuɗi duk